Wannan shine karo na farko da kungiyar miyar Allah kautal hore za ta fito fili karara ta bayyana alkiblarta a game da siyasar Najeriya duk da cewa mabiyanta na shan suka a rikice-rikicen da ke ɗaukan hankali musamman a tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya. Abdullahi Bello Badejo shi ne shugaban miyar Allah kautal hore ta ƙasa. Mun zauna nan gurin nan domin mu tabbatar gayawa duniya cewa dole al'amura na siyasa kamar wanda ta wuce shekara 2011 bayan fulani sun yi zaɓe sun ba da zaɓaɓɓukansu bayan sun une a rana da sauransu amma da ƙarshe bayan zaɓe sai aka zo aka dinga kashe mana mutane har yau da muke magana babu wani mutum guda ɗaya wanda ya tashi ko a gabacin najeriya ko a kudancin najeriya ko kuma ma wanda ya nuna ma asalin menene wannan damar har yanzu kuma mutanen nan namu wanda aka tarwatsa su a wannan gurin suna nan a cikin wahalhalu babu abin da suke ciki kuma ma abun mamaki ma a wannan lokacin a wasu wanda suka tsira abinda ake gaya mana cewa wato ai sun isa yi zaɓe to don haka dole ne tun da allah ya musu gabanin mu nuna wa mutane ga ɓangarancin da muka ɗauka mun ɗauki mu goya wa gwamnati mai ci baya ta ci gaba da dukkan al'amuranta ta ci gaba da ko kuma wato fulani za su zaɓe gwamnati mai ci. jihar taraba da jihar nasarawa sun yi ƙaurin suna a 'yan kwanakin nan a game da rikicin gonaki da iyakoki tsakanin fulani da manoma abu da yakan jawo rasa rayuka da dama to sai dai duk da haka shugaban kungiyar mai ta Allah kautal hore daga waɗannan jihohin sun ce suna goyon bayan wannan yunkuri na tsunduma tsundum a cikin harkar siyasa tare da fatan zaman lafiya da kwanciyar hankali zai samu shugaban mai ta Allah kautal hore na jihar Taraba shine Sajo Muhammad insha Allah za mu zauna lafiya tunda mun roki Allah mun fito domin gwamnati ya san da mu mu ma mu ba da goyon bayan mu tsakanin mu da Allah ta wannan dalili in Allah da zamu samu zaman lafiya. Shi ma na jihar Nasarawa Alhaji Gidado Idris ya ce idan an bi a hankali harkar zaman lafiya za ta ɗore a jihar. Mu yan talakoki mu muke wa kanmu ba wani shugaban da yake cewa a ji wani abu. Gaskiya yanzu mun samu wannan zama mun zauna dole kuma za mu koma mu tabbatar alkawuran da muka ɗauka a gaban ku za mu tabbatar masu mu samu zaman lafiya da kowane kabila ma bangarorin da muke tare da su. To ko ta yaya za su wayar da kawunan mabiyansu kafin zaɓe mai zuwa? Tambayar kenan da na yi wa Alhaji Sani Juli shugaban mu ya ta'alla kautal hore na shiyar arewa ta tsakiya baki ɗaya. Mun za mu naɗa kamar misali mata da maza su zama kwamitin mu wanda za su riƙa shiga rugaigai suna zama da kama arɗoɗi na fulani a ya zama da su a tattauna a ce ga yadda ake so a tafi saboda in lokaci yayi a haɗa kai don a ci nasara a samu zaman lafiya. Umar Abdullahi Tata ɗan siyasa ne daga jihar Katsina ya ce wannan yunkuri da Fulani suka yi yayi daidai. Siyasa ko an ƙi ko an so baka da hanyar da irin mulki yake samuwa sai ta ita. Mulki kuma shi ke al'umma, mulki kuma shi ke haɗaka al'umma. So jihadi ne, addini ne, shiga siyasa. Riƙe al'umma na ƙasa ba aikin shugaban ƙasa ba ne yau matsayin shugaban ƙasa duk yadda ya soka bai iya bani hili a jihar katsina bai iya duk yadda shugaban ƙasa duk ƙarfi ne bai iya naɗa kansila a katsina bai iya naɗa ka gaban cama a katsina daga ƙasa mu da muke kallanta ba mu tunanin irin cewa ina ta nufa siyasa amma ɗin da ke kallanta a sama saboda sabance ta bane shi yasa ake irin wannan tunani To tallan kare yanzu da ya waye. Fulani makiyaya da yawansu ya kai miliyan 23 a Najeriya na ikirarin taka rawa a siyasar kasar musamman ma a zaben shekara 2015 saɓanin yadda suke a shekarun baya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.